rikicin da ya balle a cikin jam'iyyar pdp mai mulkin najeriya gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu ya ce wannan ba sabon abu bane a cikin jam'iyyar siyasa ya ce babban abin da suke kurari a kai shine a yi adalci domin hana wakilan jihar adamawa shiga haraba wannan taron ba da wata kwakwaran hujja ba shine suka ce ba za ta sabo ba sai dai na ce da shi ko dai me kenan ganin cewa su ne suka yi uwa suka yi makarbiya aka kafa wannan gwamnati bai ganin suna kokarin rusa wannan ginin da suka yi ne amma sai ya ce da ni ina ji mutane da ba san yanda siyasan kasan take ko kuma ta jam'iyya ba abu ne kankani ya fito ta jam'iyya musamman maganan da ke abin da ya faru a adamawa da an da rivers da sokoto da sauransu suka kawo manganu kuma ai kamar yadda na ce gyara kayanka ba zai zama sauke mu raba ba cewa muke a dubi wayannan abubuwan don a gyara yadda tafiyan take eh, muke ciki yanzu sai dai kuma da abokin aiki na tambaye shi anya bai ganin kalaman shugaban jam'iyyar tasu alhaji ga tukur zai iya ƙara dagula wannan lamari nasu shine sai gwamnan ya juya da harshen turanci yana cewa he is entitled to his opinion and approach of doing things given the position of matters and maybe he has individualized and personalized the issue to yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa kuma yana da irin nasa basiran yin abubuwa yadda yake so kila kuma ya mayar da batun abin da ya shafe shi ne shi kaɗai ko kuma lamarin ba na jama'a jama'a ba har ila yau gwamnan ya karyata cewa su ba su ce a sake shugaban jam'iyyar su ba kuma batun suna neman kar shugaba Johnson ya sake tsayawa takara ya ce wannan babu kanshin gaskiya a cikin sa sai dai da yake makasurin zuwa sanan birnin Eko shine gabatar da lacca mai take haɗewar Najeriya tun a shekarar hudu alfanu ko rashin alfanun sa anan ko na tambayi gwamnan ne ganin inda Najeriya ta fito da inda take yanzu nan da kuma inda ta don fara ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ni dai a gani na in muka dubi duk abubuwan nan da yadda da abubuwa ke tafiya Lallai za mu ce eh alhamdulillah amma dama a koyaushe akwai gyara da akan soyi komin kyanka aka ce kara shi da wanka amma tafiyan kan alhamdulillahi kuma abubuwan da muka, shiga ciki ya kamata dai mu kara ne maimakon a ce wani a bar ko ko a je a rabu da sauran gwamnati ba shakka duk da yake an yi tafiya mai nisa a matsayin kasa ɗaya kulalliya amma har kwanan gobe kasan na fama da rashin shugabanci na gari ya ce da a ce shugabanni sun dora daga inda shugabannin farko suka tsaya ne kila da matsalolin ba su yi katutu ba kamar yadda suke a halin yanzu sai dai daga karshe gwamnan ya ce har yanzu lokaci bai kure ba ana iya gyara ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a najeriya